Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka mai bayyana manufofin gwamnatin Amurka. A makon da ya gabata ne kasashen duniya guda goma sha tara suka taru a birnin Vienna ta kasar Austria, inda suka taru da zammar kawo ƙarshen rikicin da yake ta hallaka jama'a a Syria. Kasashen da suka hada da Amurka, Rasha, Iran sai kuma wasu kasashen nahiyar Turai da yankin Larabawa. inda suka yi tattaunawar neman mafita mafi dacewa da kasar Siriya amma a siyasance don magance rikicin da ya faro daga zanga-zangar nuna son demokuraɗiyya a shekarar 2011 wadda wannan zanga-zanga ce ta rikide zuwa rikici bayan shugaban kasar Bashar al-Assad ya mai da martanin zanga-zangar ta hanyar amfani da tankunan yaƙi da albarusai. Wannan rikici ne ya tumbatsa ya zama yakin basasar da yau ake ciki a Siriya, yakin da kuma ya ba wa ƙungiyoyin 'yan ta'adda irin su ISIS damar yin ƙarfi a yankin. bayan kammala taron sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya ce za mu yi iyakar kokarinmu don tabbatar da cewa mun matsa lamba daga bangarori daban-daban don dakila wannan rikici har a samu zaman lafiya mr kerry ya jaddada yadda matsayin amurka yake na kin amincewa da kyale 'yan isis da sauran ƙungiyoyin 'yan ta'adda su haɗe kai har su yi ƙarfi su samu mulkar ƙasar ta siriya ya kara da cewa ba kuma yadda za a yi asa da iya shawo kan waɗannan ƙungiyoyi har ya haɗa kansu ya kuma ci gaba da su a ƙarƙashin jagorancinsa a ƙarshen taron ƙasashen sun fidda takardar da ta zayyana yadda za su sadaukar da kansu wajen samuwar haɗaɗɗiyar ƙasar siriya mai cin gashin kanta kuma cikin adalci da gaskiya a mulkinta sun kuma lashe takobin sai sun ga bayan kungiyar isis da sauran kungiyar 'yan ta'adda a nahiyar har ma da nuna bukatar su ta hanzartawa a diplomasiyance don kawo ƙarshen yakin basasar ƙasar ta sham haka zalika za su tabbatar da yiwuwar taron nan da majalisar ɗinkin duniya ke son jagoranta don ganin ya yiwu ta yadda za a haɗa gwamnatin siriya da ta 'yan tawaye don samun zama a teburin shawara ta inda za a inganta da kuma fidda ingantaccen daftarin kundin dokoki na zaɓe da yin zaɓe ingantacce an dai raba akan cewa nan da makonni biyu kwamitin tattaunawar zai sake zamansa karo na biyu kere ya ce gyaran wannan barna ba zai zo a dare ɗaya ba amma mai wuya dai a ce shine an fara neman mafita kamar yadda muka yi yunkurin yi a yanzu game da ƙasar ta siriya sharhin muryar amurka kenan wanda ya bayyana manufofin gwamnatin amurka